farko abin da yake cewa ne a faɗa mana sura da wannan ayoyin da makaranta yau suke ai na faɗa nita cikin suratu saba cikin suratu saba a wannan ayoyi suke kuma yana da kyau ga waɗanda suke iya karanta larabci da an karanta ayoyi irin wani suka koma tafsirin su kamar cikin ibn kasir da sauran littattafan tafsiri na sunna tun da sun safi tauhidi sai su ƙara samun bayanai masu warkaswa sosai sama da abin da ake faɗa a darasi saboda darasi ba duk abin da ka karanto za ka faɗa ba bai idan ka ce duk abin da ka karanto za ka faɗa sai ga aya ɗaya kawai za ku yi a darasin wani lokaci sai ka faɗi gwargwadon yadda za ka bayyana da ma'anar aya a jumulce mutane su fahimta yake cewa maganar da maganar da aka yi cewa ubangiji ta'ala yana magana wai yana son ƙarin bayani akan wannan karin bayani akan wannan ubangiji ta'ala yana magana magana din siffa ce daga cikin siffofinsa siffa ce kadimiya wato idan an ce kadimiya ta asali tun tun fil azal ubangiji ta'ala ya siffanta da cewa shi ne magana ne kuma sifa ce wadda take ubangiji na yin maganan nan a duk lokacin da ya so ba wai ya riga ya yi da ba zai sake ba duk lokacin da Allah ya so zai yi magana an fahimta ko a lokacin da duk ya so zai yi magana kamar yadda hadisin da makaranta na Abu Hurairah ke nunawa domin cewa idan muka lura da nassin hadisin da ya ce idza qada Allahu al fis samai idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama to shine muka ce a fassarar wannan hadisi iza takallama Allah bil wahyi kenan idan Allah yayi magana da wahayi ya faɗi wani abu to lafazin iza din nan kaga sharadi ne ai ko lafazin iza menene wannan ba adatu shartu bane ba wanda wannan adatu sharti da nuna da sharadin da al wani abu ne wanda yake ya tajaddad mai sabuntuwa ba wai an yi da ba daɗin an yi kuma yanzu kuma za a ci gaba da yi nan gaba duk lokacin da za a yi kaza kaza na faruwa yayin da duk Allah zai maganar wahayi a sama sai mala'iku sun faɗi suna masu jin wannan tsoro din in an yi su yi goma in Allah ya nufin magana zai magana kuma su sake yi shine abin da iza take nunawa kun fahimta da kyau dan iza harfin shartu ne wanda ke nuna faru eh, wato abin lokacin da zai faru kaza ta faru kenan kamar yadda Allah ya yi ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati idan za ku yi ne jiya mun yi ko yau kuma za mu kuma gobe da jibu duk muna sare kaga kenan wani abu ne mai faruwa nan gaba da ashartu din da almashrut ashartu idza qumtum alqiyam ila salati almashrut kuma shine mai alwudu sharti ne ayi wannan ayi wannan wato wannan kenan nan faruwa haka fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi mun duk lokacin da za ka karanta qur'ani sai ka jaddada isti'aza kenan ta jiya da ta yau ba za ta wadatar ba dangane da niyyar ka ta karatu a gobe ko jibi kullum sai ka yi haka isti'azan ɗazu ba ta wadatarwa yanzu in za ka sake kuma sai ka sake isti'aza sai ke ne jaddaduwa sabuntuwar mai isti'aza din yayin da duk aka so a yi karatun qur'ani to wannan abin da yake nuna wa kenan ma'ana dai magana sifa ce ta Allah yana yin maganar duk lokacin da ya so to wannan maganar kuma da ubangiji ala ke yi magana siffa ce tashi da take bance shi shi kadai baya kamance ceniya da wani cikin halittansa domin dukkan siffofin Allah laisa kamithlihi shay ne wato ba abin da yake kama da shi cikin siffofinsa an fahimta ko waɗansu sukan yi guluwi su ce sufa ce ta Allah wanda yake ba a jinta da kunne ba a jinta da kaza ba a jinta da kaza mutum ne na ji da dukkan jikinsa saboda maganganun bayi so ake ji da kunne duk wannan wato ainihin waɗansu maganganu ne marasa asali ko a Qur'ani ko a hadisi kun fahimta da kyau wannan yake cewa wai sun akwai wani mala'ika wai da ya fi mala'ika Jibril girma a cikin mala'iku wallahu a'lam ban sani ba tunda yana magana akan ceto sai kai hakuri babin da zamu tashi kansa sati mai zuwa in Allah kai mu babu shafa'ati wato ta malam Abdulhab a can ne za a fasa kwankin eh a can za a fasa babu shafa'ati wannan kuma yake cewa shin ya halatta a yi zaɓe kuma in za a yi zaɓen ya halatta mace ta shiga maganin ya halatta a yi zaɓe ko bai halatta ba ai mun shayin wannan maganar na ganin mutane dai ku dai so kuke kullum mai tayi mai ta abu daya abin da duk muka faɗa da ɗin nan gurgurda abin da muka fahimta shine har yanzu ko ba ra'ayin mu bane muna duba da maganganun malamai a da da yanzu musamman na yanzu waɗanda suka zo a rayuwar da ake zaɓe ɗin ta hanyar tabbatar da shugabanci ta hanyar jefa ƙuri'a da akwai maganganu da littattafai da malamai suka yi wallafa a kai dangane da halaccin shiga ko rashin shiga abin da duk malamai suke zuwa gare shi cewa shine wato ainihin ana shiga ba wai shi dan zaben karan kansa ya halatta ba ba wai don amincewar musulunci cewa hanyar kada ƙuri'a hanya ce ta tabbatar da shugabanci da musulunci ya amince da ita ba a'a ko alama wannan ba ita ce hanyar da musulunci ya zaba ba amma dan kasancewar abin ya zama lalle ne a yi shi min babi min babi daf'i dararil akbar bil asghar min babi daf'i الضرر darar al-akbar bil asghar abinda malamai suke cewa akwai cutaswa cikin shiga zaɓe irin wannan ko ka tsaya takara kuka kaɗa ƙuri'a saboda me hanya ce ta tabbatar da shugabanci wadda take wadda ba musulunci tsara ba kishiyar musulunci ce wannan cutaswa ne akwai cutaswa kuma musulmai idan suka kaurace wa zaben suka ki shiga kaga dai ba zai sa a daina ba arna kuma za su zanto su ne shugabanni kuma su shugabanci musulmai kuma su gallasa wa musulunci su cutar da musulmai da musulunci wannan ma cuta ce to sai a kwatanta tsakanin cutar farko da cuta ta biyu wacce ta fi girma malamai suna da ka'ida a shari'a idan cuta biyu suka haɗu ga karama ga babba kuma dole sai an farma ɗaya daga cikin su to ya zama wajibi a faɗawa karamar dan gudun kar babbar ta zo kun fahimta da kyau karkashin wannan ka'idan ne cuta biyu suka haɗu ga mutumin da yake jin yunwa yunwar da ya nemi abinci ya rasa ta yadda ba zai iya kaiwa gari ya samu abinci ba yunwa za ta lahanta shi yunwa za ta iya halakar da shi wannan cuta ne rashinsa ko halakuwarsa da yunwa ga mushe kuma cin mushe kuma cuta ne tunda shari'a ta haramta to a nan gurin kaga cin mushe darar ne barin kuma kai da yunwa har a mutu kuma shi ma wannan menene shi ma zarar ne to sai shari'ar musulunci ta halarta cin mushe kasancewa ta karamar cuta dan kubuta daga babbar cuta shine fadawa mutuwa an gane ko dan Allah ce wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima kuma sanadiyan haka ne aka ce idan ka tashi da janaba ga ruwa za ka yi wankan janaba to wannan wanka da zaka yi ruwan na da tsananin sanyi baka da abin da zaka dumama shi idan kai wanka da shi ka cutu kila ya zuwa ga halaka idan ba kai wanka da shi ba kuma ba ka samu gusar da janaba ba da zaka yi sallah da ita dan a ceci ranka sai aka ce a a yanzu kai taimama kai sallah in rana ta yi can gari ya waye rana ta fito gari ya dan saki sai ka samu ka dafa ruwanka ko ka ruwa ka samu ruwa ka wanka da shi an fahimta ko wannan dai ka'idar dai ita ce malamai suke bi ko ina cewa in ba mu shiga zaɓe ba to arna za su shiga in musulman kirki ba su shiga zaɓe ba rubabbun musulmai za su shiga in musulmai ba su jefa ƙuri'a ba arna za su jefa kuma ƙarshe su kayar da mu su sa arna ƴan uwansu kuma su cutar da addinin musulunci to ƙarƙashin haka ne sai ake san aka ce babu laifi musulmi ya shiga ba dan sa ba sai dan kaucewa mai wata cutar to amma a nan gurin ne galibi su musulman da za su shiga zaɓe ko su jefa ƙuri'a abinda suke so fatawar ta ba su halacci amma maganar su shiga don su karewa musulunci matsayinsa kuma dama babu wannan niyyar a zuciyarsu su da da musulunci an ce shikenan irtikaba khaffa barayin wajib to shikenan yastagilluna hadhihi al-fatwa wa yataqalladuna zaman as-salfa لا قصدا في انفسهم انهم يساعدون الاسلام او ba قضايا taimaki بعدين ko مسلمي ba ba وما su da wannan baya gaban su sai ɗaiɗaiku to da haka dole lokacin za a ba da wannan cewa a yi shiga kuma dole a faɗakar da masu shiga lallai su zaɓi na gari kuma a faɗakar da masu zaɓe kuma su zaɓi na gari wannan kuma aiki ne ba ƙarami ba to amma maganar cewa mace za ta shiga ko ba za ta shiga ba a musulunce mace ba za ta shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisin musulun cewa duk mutanen da suka shugabantar da mutum ba za su taɓa rabota ba ba za su taɓa rabota ba duk wanda za su shugabantar da mace wadan suna iya kafa hujja da cewa to ya an samu shugabancin mata a waɗansu ƙasashe kuma kila su yi wata rawar gani ta fuskar siyasa wannan baya zama hujja wadda shari'a za ta amince da ita an fahimta ko farko kasancewar wata ɗaya daga cikin mata ta taɓa yin shugabanci an samu abin kirki ba shi ke nuna indin mata suka yi shugabanci kuma za a samu abin kirki ba ko da wani lokaci al'ibara bil ghalib wal andaru la hukuma lahu ka'idan hukuncin shari'a abin da injayan faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba a ba shi hukunci amma mafi rinjayen faruwa in mace ta shugabanci sai an samu tasgaro dan an samu ɗaya ta yi shugabanci an samu wani abin kirki an samu goma sun yi shugabanci an samu abin tsiya saboda wannan aikin kirkin ɗin sai mu halatta wancan goma saboda haka faruwan ko wannan ba a gina hukunci da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma sai a sake kafa hujja cewa ai wai har ba a cikin kasashen da suke musulmai ne an samu mata sun shugabanci ga Benazir Bhutto a Pakistan ta yi shugabanci to dan ta yi shugabanci a Pakistan ba kare dokar Allah suka yi ba da a karkashin mai taifin gabanci a karkashin kalin lahu sun lai ko karkashin demokarasi karkashin demokarasi kuma ta zo don ta kare manufofin amerika kuma amerika sa karfafa ta kuma sai me kenan tunda yanzu amerikawa suna son waye zai kare matsayinsu ba ruwansu da waye zai taimakawa kasar ku a'a waye suke ganin za su samu cimma manufofinsu ta fuskar siyasa a cikin ƙasa ko waye yayi shugaba in ba haka ba har kawai wato albright ta zo ta ce ba yadda za a yi a yadda da tsarin da najeriya ta ɗauka ɗin na cewa sojoji su zo su zama fararen hula su yi mulki shi kenan bill kuma ya kawo ziyara a afirka kuma ya zo ya faɗa a afirka ta kudu ya faɗa a ina ne cewa a'a in dai shugaban da ke ci yanzu in dai ya cire kaki ya sa farar riga to wannan babu komai kuma ya iya shiga zaɓa kaga duk wannan zancen banza ne gwamnati ɗaya yi wannan maganganun banza guda biyu dama gwamnatin banza ce tunda ba ta Allah da annabi ce ba saboda haka suke maganganun banza duk guda biyu cewa kar ya shiga maganar banza ce cewa ya shiga duk maganganun ne banza dama suna yi ne dan kare manufofin su ba a su da me alkhairi da kasan mu ko rashin alkhairi da kasan kuma waɗannan ababai ya kamata ya kasance muna da wata mahanga a tabaran siyasa da zamu ringa kallon me yasa za su ce kaza me yasa ba su ce kaza ba farko dai ba ruwan su da alkhairi a kasan mu tattalin arziki zaman lafiya wannan ba shi ne suke so ba kasashen mu ko tura sun ce suna san arzikin mu haɓaka ƙarya suke yi ko sun ce suna son zaman lafiya a kasashen mu suke yi san su mu rikice da fada san su mu kare ta fuskar tattalin arzikin kasa shi ya mamaye mu ta ko ina wannan shine babban abin da suke son su cimma a kasashen mu dan suna ganin in mun yi arziki to ba za mu mulku ba dan duk wanda yake da wuri a aljihunsa ba zai mulku ba ba haka bane ba amma wanda baya da wuri kuma dole ya mulku sai an yi mutar da kai sannan sai a bautar da kai amma ka koshi kana jin yunwa dan da zaka zama bawan wani ko yaron wani amma kana jin yunwa ka koshi kai baka jin yunwa ba zaka zama yaron wani ba amma ka jin yunwa dole ka zama yaron wani to har yanzu akwai wani hasashe da ya kamata mu kalla me yasa suke son ai wannan kaga dai yanzu in sun amince gwamnati ne ci yanzu shugaban kasa ya cire riga ya ya cire riga soja sa farin riga ya tsaya zabe to kila akwai wadansu ababai da mu musulmai kamata mu kalla a yanzu kaga dai dole kafin ai zaben nan sai ya cire kakin ya kuma danka rukun shugabancin gawa ga wani wanda zai rike bayansa idan wannan wannan ya rike shi kuma sai ya shiga zaben sai a kada ƙuri'a sannan ya zo a rantsar da shi ba haka bane ba ko haka kawai zai rike yana rike da sojan kuma ya ce ya tsaya zaɓe kuma sunan shi farar hula ko zaɓe ne zini farar hula ne ga kaki haka ne sannan kuma kawai ya ce kuma ya rantsar da kansa kuma ya wa kansa ba na tsammanin haka ake sai dai in amin da za a yi wannan to kuma wannan wani abu ne daban amma mafi zato yadda suke bukata ya kasance ko yaya shi ya bayar da riko ko da na sati ɗaya ne ya cire kakin kenan ya sa farawa sai dai in rikida za a kawo a ce shi kenan an zabe shi da wannan wani abu ne daban amma in wancan za a yi na farko to a ko tutsiya a ƙasa dan a yau in ba shi ne shugaban ƙasa ba zai ba da wa za a ba wa za a ba garbaya to kai minti biyar ko wannan arnin yin shugabancin kasar nan mun shiga uku minti biyar yayi a Najeriya to mun shiga uku minti biyar a kada taken Najeriya zai jawabi ne shugaban Najeriya mun shiga uku Jami'a Hussein bambakin karni muke musulunci kenan wajen sat ne na mutum uku a jere wanda duk su ne in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan kuma duk arna ne bakake saboda haka ya kamata duk mu kallo waɗannan al'amuran waɗannan kuma suka rike amin ba ku in ku aka sai har za su rike kafin ai kaza to yan aka rike kuma yake tabbacin za a bayar in ka yadda kasa sauka ka ba wani ya rike kuma da bindiga a hannunsa kuma da shi da fawa a hannu sai ka zaka ce kuma za ka karba Allah la kalle ce zai waɗansu in gyare gyare na wata shida irin yadda aka yi a Sierra Leone ba shi kenan ba to wani gyara za a yi cikin wata shida kuwa ai ka san ya za a yi a wata shida nan kuma to waɗannan ababe da ya kamata dai mu kalle su wato dai wani lokacin ban bai san in shiga fagen siyasa ba saboda tabbata darasi ya koma darasin sai amma wani lokacin kuma dole sai ka faɗa ba yanda zaka yi ne duk da cewa galibi waɗansu su yan siyasar ko kuma yan boko abinda suke gani in kana magana ma siyasa kamar baka san komai ba wanda ya san qur'ani san hadisi ku shi zai magana kan siyasa ba abinda ake nufi da siyasa shugabanci ne kai kanka kalmar siyasa ɗin kanta larabci ce daga sasa ya susu siyasatan ne sasa fi'ili madi ya so su fi'ili mudari'i siyasatan shine mazdarin kalmar wato shugabanci kenan to musulunci kuma shine yake da tsarin shugabanci dan a komai a musulunci shugabanci ake yi tafiya za ku yi uku daga nan zuwa gwarzo annabi ce kar ku bar gari sai kun ce wani kai shugaban tafiya